Mai barkwanci a cikin zaman rayuwarsa tun yana yaronsa yake baiwa mutane dariya, da ganinsa yake ba da nasha'in ban dariya na barkwanci yin hakan baiwa makusantansa mamaki ba. Kullum na yarda da cewa ina da fasahar wasan barkwanci, abin bai ba mutane mamaki ba, saboda kowa ya sani ina yin ayyuka da dama don samun abin bukata. Da na fara wasan barkwanci, shama'a suna cewa na ci gaba kenan, saboda ganin ni bani da iyaka. Eh, euh, Rayuwarsa ta mai masana'antar tufaya Suleiman na cikin wurin harkoki yau da 'yan shekaru. Yana da shagonsa matashin na sai da ɗumkakkin tufafi kuma yau yana da babban shago ɗauke da tufafi bugun lamone. Ina da shaidar kayana da ake rubutawa lamone yau ya yi shekaru uku bayan shi akwai 'yan buge-bugen da nake yi nan da can. a sana'ar da yake yi ya sha tunkarar matsaloli to amma hakan bai hana shi ci gaba ba na samun cimma gurinsa da farko dai abun ya yi mun wahala amma daga baya duka abin da ka gani ka yi ƙoƙarin koyawa kullum akwai wahala a duka abin da za ka fara amma dai ba ma ja da baya saboda akwai ƙwarewa Babban abin alfahari gare shi shine ya jayo hankalin wasu matasan da su rungumi sana'a kala-kala. Ibrahim Sani Sumaila yayan Suleiman na ganin hazakar kanan nasa. Mutum ne da yana ko'ina a cikin harkoki. a duka inda aka bukace shi yana zuwa idan ka buƙaci ya yi maka wani aiki sai ya yi maka cikin lokaci kullum yana cikin kyakkyawan hulɗa 'yan watanni ke gada ya yi aure matashin suleiman ya rike sana'o'insa daren da kam fatan shi shine ya ƙara samun bunƙasar masana'antar tasa